hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na dari da tamanin da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sunanar ne na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi tsar makandi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi inda mala yake tattauna mana bayani dangane da ilimin malamai da kuma ɗaliban ilimi a inda muka shiga babi na talatin da uku babu siya tile ilmi babin da ke bayani dangane da kiyayewa da kuma tsare ilimi da kuma martaban shi za mu tashi lamba hadisi na hudu inda dari darini yake cewa akhbarana muhammadu buna ahmadu buna abi khalaf ƙala haddasana anas buna iyadin ƙala haddasani abdullahi buna umar anna umar buna al-khattabi abdullahi buna salamin man arba bil ilmi ƙala الذين يعملون بما يعلمون قال فما ينفي العلم من صدور الرجال قال الطمع ونن أثرين سيدنا عمر الإمام الدارمي يا ساميش دا جمال ميش محمد بن أحمد بن أبي خلف shi kuma anas ɗan iyad ya karantar da shi daga abdullahi ɗan umar cewa sayyidina umar ɗan khattab ya ce ma abdullahi ɗan salam malam yake cewa wa rawahu muhammad bin yusuf alfaryabi wannan riwaya muhammad ɗan yusuf alfaryabi ya ruwaito shi an sufiyanu sauri anna umar bin al-khattabi qala zalika li ubay cewa irin wannan tambayan da aka ruwaito cewa sayyidina umar yayi ma abdullahi dan salam kuma yayi ma ubay dan ka'ab yati inda al-musannif riwayan na tafi a cikin riwayan al'imamu darimi a lamba na shida da sha uku warawahu ibn abdulbarri fil jami ibn abdulbarri ya fitar da ita wannan riwaya wanda sayyidina umar ya tambayi ubayi dan kaf a cikin littafin shi jami'u bayanul ilmi wa fadlihi a jiz'in farko shafi na 197 babu zikirin isti'aza babin da ke bayani akan ambatan isti'azati rasulullah neman tsarin da annabi yake yi kai tsaye min ilmin layan fa kama da ilimin da mutum zai yi amma mara amfani min tsarikin walidu bin shajja amma ta hanyar riwayan alwalidu ɗan dan shajja haddasa na ibn ƙala haddasa na malikun وغيره أن anna abdullahi بن salamin قال لكعب ka'ab عبد abdullahi بن salam ne yace ma ka'abul akhbar mun gano wannan da kyau ko fallahu kenan wannan in kun fahimta da kyau matsala ce wacce ta rika damun hatta manyan malamai na farko irin su sayyidina Umar irin su kaɓin da sabla ɗan salamin da dai sauransu suke tattaunawa a kai suke fitar da ilmomi masu amfani ga al'umma to shi ne umar ya tambaye cewa man arbabul ilmi suwaye ma'abota ilimi jama'an ilimi suwane ne waɗanda za a kalle su a matsayin jagorori na ilimi ƙala sai abdullahi ɗan salame ce jama'ar ilimi alladina ya'maluna bima ya'maluna bima ya'lamun sune waɗanda suke aiki da ilimin nasu an gano wannan in dai iliminka bai sa ka yi aiki da abin da ka koya ba ba ka daga cikin ahalil ilimi an gano wannan ba ka ciki duk wani abin da allah maɗaukin sarki ya shirya zai ma ma'abuta ilimi duniya da lahira babu rabanka a ciki sam sau da ba ka aiki da abin da allah ya maka baiwa ka sani yana daga cikin rashin amfani da ilimi shine kai amfani da abin da ka sani wajen lalata dokokin Allah wajen murɗi soshi wajen ƙoƙarin ɓatar da al'umma domin cimma abin duniya kun gano nan wani yana daga cikin abin da yake sa da yawa daga cikin waɗanda suke ganin kamar su malamai ne cikin matsala sai su ɗauka wasu ne suka sa su alhali su suka sa kansa a ciki saboda ba sa aiki da abin da Allah madaukin sarki ya sanar da su kala sai sayyidina Umar ya ce to fama yansil ilma min sudurir rijali to me ke kora ilimi daga cikin zuciyar mazaje a waye gari shi ilimin bai amfanar da shi ba ballantana ya amfanar da wani me ke sa ka ga mutumin da yake tinkaho da ilimi amma idan ya miƙe zai yi magana sai Allah maraukin sarki janye sanin da ya sani duka ya koma yana ɗirkaniya da hauma-hauma me ke haifar da wannan ƙala sai abdullahi ɗan salamin ya ce a tsama'u guri ina son zama kaza ina son in samu kaza matsayin da wane ya kai ake girmama shi nima in kai nima in samu manya suna hudda da ni suna zuwa wurina suna yin man waya wane ya yi kudi nima ina son in yi wane ya yi suna nima wannan sunan nake fafutuka wane yi kaza nima haka wannan a tsamaku gurace-gurace da zai cika zuciyan ga ko kana saka ɗaya zai kori paket guda na ilimi wani na shiga zai ƙara koran wani adadi na ilimi kana gayyato wani zai kori wani abu na ilimi sai a waye gari madadin a rika jin ilimi a bakinka sai dai a rika jin shiririta an gani kana kana ganin to ai ke mai ilimi ne ke mai hikima ne ya jama'a ba sa sauraron ka Allah zai hana su su ji wata baiwa ko kwaya ɗaya da Allah ya maka saboda asama. sun kuma ka kalli ustazai a yau wannan shine cutar da ke damunsu kuma sun ƙiyar da si maganin ita wannan cutar an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye kullum shi shine ya za mu cimma wani ya za mu kuwa ne? tambaya nan shi kuma wani wa yake gurin ya cimma kuma wa yake gurin ya fi shi ne matsalarsu ƙin yadda da Allah wannan tsama ɗin in ta yawa ita ke juyewa ta zama hasada daga nan sai adawa daga nan sai ƙiyayya daga nan sai gaba ku gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ƙauluhu a cikin asarin ya ce a tsama'u ya ce li'annar tsama'a faƙarun so da wannan guri da mutum yake sa ma shi, ina fatan kaza ina son kaza ina gogoriyo da fafutakan in samu kaza ko in zama kaza wannan talaucin zuci kenan kama annal asa, amma fi aidin nasi ghinan Kama yadda da mutum zai zama ya yanke tsammani yayi watsi da duk abin da ke hannun mutane ko bai wanda Allah madaukin sarki yi ma wani mutum to wannan kuma wadata ne kun gane san in samu kaza san a bani kaza shi dai ya samu bulus to wannan yana haifar da talaucin zuci to talaucin zuciya da ilimi mai amfani ba su haduwa wuri daya kun gane wannan da kyau ko ishi ya saka waɗannan ustazan cikin matsaloli mala ya ce faman tsami'a zalla wa khada'a duk wanda ya sa irin wannan gorace-gorace zalla zai kaskanta wa khada'a kuma zai tozarta an gani Allah ba zai taba daga shi ba ba zai taba samun ɗaukaka da buwaya da karɓuwa da fice a cikin al'umma ba abin da yake guratayya a ran shi Allah ba zai ba shi ba zalla wa khada'a kama anna man qana'a eh affa tagna, kaman yanda duk wanda ya samu qana'a ɗan abin da Allah maɗaukin sarki mai ya gode ya gamsu ya yadda ya aminta da wannan affa Allah zai kamar da shi tagna kuma zai samu wadatuwa na zuci da wadatuwa na ɗan abin da ya samu a zahiri tunanin suwa ne kowa ne ko in muka shirya makirci kaza mai yiwa za mu cimma manufanmu iri kaza duk wannan zai samu wadatuwa game da su wancan mai tsama shine kullum a shirya kaza ai a daidaita kaza ai muna sa ran zuwa lokaci kaza mun cimma bukatar mu iri kaza duk wannan shi ke mai da su baya an gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye qala ibn hibban ibn hibban yace ashraful eh mina tarku tama ila nas yace mafi daukakan abinda mutum zai man baiwa da za a yi mabawa a duniya shine tarko tsama ilan na ka daina bukatan wani abu ko gurin wani abu a hannun mutane iz la gina lizi tsama din mai guri din mai fata din mai san abin hannun mutane shi da ya ci bulit ya kamata a taimaka mana ya kamata a yi mana kaza mu ma muka yi fafutuka za mu iya samun kaza eh to wannan ba zai taɓa samun ɗaukaka ba ba zai taɓa samun wadata ba ba zai taɓa samun arziki ba har sai ya dina san abin da mutane za su yi mashi mun gano wannan da kyau ko ba wanda zai samu wadata in daina da irin wannan tsama'udin kana malami وترك الطمع وترك الطمع يجمع فيه غاية الشرف mutum ya bar irin wannan gurin ya kamata zuwa yanzu mu muna yin kaza ne kamar mu a ce kun gani to mali ce wannan yana haifar ma da mutum gagarumin matsala an gano wannan da kyau ko in dai ka bar shi to ɗaukaka zai zo fatuba liman kana shi'aru qalbihul wara yace aljanna ta yi dadi kuma rayuwa ta kyautatu ga duk mutumin da ya zama zuciyan shi tana mai taken takatsantsan an gano wannan da kyau ku malu yace walam ya asi walam ya umma basarahu tama bai bar idan shi kullum yana hangen wani da suwane suwane da suwane sun samu kaza ko sun zama kaza mu ma muna fatan mu samu kaza ko mu zama kaza ko a yi fafutuka ko a yi gogoriyo ko a shirya ha zuwa lokaci kaza ya an gama inda wannan a ranku ku, ba inda za ku shi sa lokacin da kake hudda da mutanen da suke da wannan ku? ka kwanta kai ta barcin ka kawai ba wani abin da zai faru ba inda za su kuma ba abin da za su iya maka mun gano wannan da kyau ku kuma a cikin harkan addini da ilimi ne za a sa irin wannan shirye-shiryen shiriritar ɗalibai kullum tunaninsu wai shi ne su samu abun duniya kullum tunaninsu shi ne su samu ɗaukaka da matsayi a rika girmama su a duniya su suna addinin Allah ba shi ke gabansu ba yadda za a fidda mutane daga cikin shirka cikin bid'a cikin miyagun al'adu da son zuciya wannan ba shi ke gabansu ba ka gaya manya Allah madaukin sarki zai ɗaukaka su su samu kuɗi su gida samu kuɗi su sai mota su aure su sa riguna su barazana duk inda suka je a ce gasunan sun iso wannan ba shi ne tunaninsu dama Allah madaukin sarki ya ba ku ilimin ne don wannan aida tun asali kasuwa ku gaji. kun zo kuke ku ci bulus Allah madaukin sarki ya kiyaye الإمام الدارمي يجي أخبرنا محمد بن ahmad قال حدثنا sufyan بن Uyaina, an zaid an ata kala ma. awa shay'un ila shay'in azyanu min hilmin ila ilmin ma awa shay'un ila shay'in azyanu min hilmin ila ilmin wannan asari al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi muhammadu ɗan ahmad shi kuma daga sufiyan ɗan uyaina daga zaidu shi zaidu ɗin nan shi ne ibn aslam shi kuma daga ata huwa ibn yasarin wannan manyan malamai ne to ata wadan yasar ya ce ma awa shay'un ila shay'in ba wani abin da za a hada shi da wani abu azyanu min al-ilmi wanda yake mafi kawa eh mafi ɗaukaka wannan abin ya ƙawata shi min hilmin sama da Allah ya mutum baiwan haƙuri dangana ila ilimin kuma a ce na da ilimi an gano wannan so dama wasu suna ganin a'a ana tamawa na kaza ya bari ai shi ke sa waɗannan lalatattun suke kaza a'a ai al'ilmu wal hilmu ilal ilmi aziyanu an gano wannan a ce ana ma abu ka kai ta faɗa ka bandagi kai ta kaza wannan zai mai da kai baya dole ya zama kaya da haƙuri bai ce ma a sabaru ila ilmin ba sai ce alhilmu an yi an yi an yi an yi shekara da shekaru ana yi amma ba abin da ya faru ka dangana ka haƙura an gano wannan da kyau to haka ya kamata mutane su zama to inda yin Allah ya maka irin wannan baiwar to shikenan ka hada komi to shi sa ce, azyanu min hilmin alhilmu arrafahu ba'dhum bi annahu dabatu nafsi wa taba'i ala haijanin ghadab me ake ce ma alhilmu wasu malamai sun bayyana shi da cewa danne zuciya da riƙe ta gam a duk lokacin da wani al'amari na fashi ya nemi yunƙuro maka to ka danna wannan ko musamman ga mutumin da zai zo yana ma abin da shi ya san kai ka san kafi ƙarfin irin shi tirela ɗaya to kuma ya tayin waɗannan abubuwan kana sane kuma kana da yanda za ka yi maganin shi ba shi ba an masu sa shi kun gano wannan da kyau ku to amma kuma sai ka danna fushinka to shi ake ce ma alhilmu amma dama wanda ya fi ƙarfinka yana sama don ka ƙale shi baka ce komi ba wannan dole ne an gani wannan bayan da ka iya ne amma ya zama wanda ka fi kuma za ka iya kemai mai duk abin da kake so ba ma abin da zai faru sai ka daki fushin da aka fusata ka ka danne ta wannan shi ake ce ma alhilmu mala ya ce wa jam'uhu jam'in shi shi ne ahlam wa qad fassarahu ba'dhum bil wasu fassara hilmu da hankali ma'anar wannan shi ne mace ya zama mai cikakken hankali kun domin ba abin da ke haifar da hilmu irin wannan haƙurin sai cika hankali idan ka ga ɗan abu kaza zai tunzara ka kai ta zage-zage da surace-surace ko kai mahaukaci ne yanzu misali don allah jama'a irin waɗannan mahaukatan su ne mai hankali zai je tanka ba yanzu duk kare in yi haushi kai ba sai ka tsuguna ka kama haushi tare da shi ka zama mai in an daya ce an ga karnuka haka ne amma ka rena haushin shi in gano sai ka yi mai sai ka yi allah allah sai ka wuce lokacin muna yara akwai wani karatu da aka gaya mana irin na tsoffi idan kare rena haushi yana bubbude haƙoran shi na haɓaɓaɓin nan akwai karatun da za ka yi ka wuce lafiya lau akwai wanda ya iya karatun eh a an gya mana watina na'am a an ana suna da shi watinu wani karatu ne wai inda annabi yake eh kare baya wurin inda annabi yake kare baya wurin to kaga yanzu misali inda annabi yake da mala'ikun rahama da addinin Allah yake to kare baya irin wannan wurin to idan ka sami irin wancan hayane shine kare to duk abin da na kirki da mutunci da annabawa suka zo da shi ba za ka samu a wurin ba to kai yanzu kai da kake tare da kayan annabi to za ka yi aiki da ɗabi'a irin na karnuka to ba za ka yi ba kaga inda annabi yake to akwai hadisai da alkur'ani da karatun musulunci tare da kai to kaga karnakanci bai tare da kai to amma mutumin da shi kuma babu kayan annabi tare da shi dole a same shi da mai karnakanci dama me ake ce ma kare shine sarkin tsokana ba kalli kare haka yake ba yana ganin ka zo wuce ce kana mai haka kuma sai ya gudu ke je neman mai gidan shi ka zo ka kare mu za a kawo ma kayan ka hari kun gano wannan da kyau ku kare kenan yau idan kare ɗaya na ma rashin kunya inda karnuka biyu ko uku za su haɗu sai ga kamar za su kawo bara da gaske kuna gano wannan da kyau ku shi yasa yana daga abin da yake nuna cikan hankalin mutum shine karnukan mutane su nemi su zolaye shi watsi da su an gano wannan shine inda annabi yake kare baya wurin wani karatu ne irin na tsaffi an gano wannan mana karka biye mashi iyaka abin da zai iya kenan kadai yake inda akwai abin da zai iya da ya wuce wannan daye mai, da wannan yayi iyaka abin da zai iya kenan an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa idan ka ji wani na ma hayaniya sai ka ce la Allah ya taimake ka yau kaga ɗaya daga cikin karnukan mutane kawai sai ka yi ne sai ka alhilmu sai ka tafi shi kai kana tare da kayan annabi shi ne al'ilmu to idan alhilmu ya haɗu da al'ilmu sai zama mai aziyanu ya ƙara maka mai kwalliya da ado sace ikon Allah ji malamin nan ana mai rashin kunya ana kaza ji ta ce haka yake burge ni ka samu zina ko baka samu ba ka samu zina haka yake kamata ku zama amma shedan ne zai zo ce maka haba yanzu kaman kai eh je ne kake da jama'a eh kana da manya tare da kai a'a kana da kuɗi a ce talaka irin wannan putuk yi ma rashin kunya danne shi ta wannan shedan da yake son ya ɓata hilmu kuma ya bata ilmu so da shi shedan shine shugaban karnuka da yake fada da da'awan annabawa kun gano wannan da kyau ko to sai ka danne shi da alhilmu sai ya zama inda annabi yake kare baya wurin shi yasa ko dandali ne da ake zama ake irin waɗannan rashin mutunci zaka ga babu karatun annaba a wurin shi yasa karnuka suke taruwa a wurin kun gano wannan kun tuna hadisin jibrilu da suka yi alkawari zai kawo ziyara gidan annabi kun tuna me ya hana mala'ika jibrilu shiga gidan annabi kare ne wani dan kwikwiyo ne hassan da hussein suka tsinto yana ƙarƙashin gado ma ba a fili yake ba amma mala'ika jibrilu bai shiga gidan annabi ba to sai a samu karen mutum a wuri ka gaya mai inda mala'iku za su zo suwa za su halarci wajen shedanu mun gano wannan da kyau ko shedanu kenan yanzu kai a matsayinka na cikakken mutum sai gaje ka zauna inda karnuka shedanun mutane suke ana maganganu ya fasu na rashin mutunci ai ba ka yi wannan ba kuma sai ka tanka ma irin wannan ga tsiya eh mawaƙi yana cewa ko na rasa rago ya ce ba zan hudda da biri ba an gano wannan da kyau duk zake da biri an gano wannan da kyau ku ne ke da shi ko ga mutum mai kai ko ina ba yana kokarin ya kai kan shi shine masu iya magana suke cewa mai ba makai wai kare da gudun layya in ana ta maguzawan kirki wake da su ce wake Allah madaukin sarki ya samu dace yasa da irin waɗannan abubuwan kokari ka natsu in dai kana da harkan ilimi a ganka ka tsaya da karnuka kuna ta haushi wai kuna ta gardama me ya shafe ka da wannan ko kuwa ta can baki me kai ka an gane ka bar su akwai wani abin da ke damun su ne a ransu to ka bar wannan abin ya ci gaba da damunsa har ya rikide ya zama musu cuta shine na naqas safihu fala tajibhu fa khairun min ijabatihi sukutu sakattu an safihi fa dhanna anni ayaitu an aljawabi wa ma ayaitu fa in kallamtahu farrashta anhu wa in khallaitahu kabadan yamutu in wawa garhomatsi yana surutun shi na iska falata jibu karka an samu wa khairun min ijabatihi sukutu abinda yafi ya fi shi ne yi mai shuru ko abin na ɓata maka ne ko gayyato alhilmu fa khairun min ijabatihi sukutu sai ce sakattu anis safihi wawa na hayaniyar shi ne gumbance mai komi ba fa zanna anni wai sai tsammanin ni ayaitu anil jawabi wai na gaza ba da ansa ni cewa ma ayaitu ni ko ba gazawa ne ba fa in kallamtahu farrajta anhu kana tanka mai to damuwan da ke ran shi zai bar shi ya samu sanyi kenan ya samu sararawa amma wa in khallaitahu da za ka shakulatin ɓangaro da shi wai angula ta gawon mota kabadin ya mutu ta kai ci zai kashe shi ba ka huta ba jama'a mun gano wannan da kyau ku har za ga ana zolayen shi ba mutumin na na iko zai kama haushi wabwabwab ka bai ce wannan da kyau ku to yana daga cikin abin da ya kama da ku ɗaliban ilimi ku ɗai bai anti da shi shine mala ya ce haƙuri ka hada da ilimi za a iya sallama maka gida a ƙudun duma maka a shan a matsayinka nawa na malin karka sake karama karka sake kama ba da labari waya maka ba labarin ma karka yi sarkai kana da abin bayarwa sunan shi ilimi shi kuma mai mutunci iyakan abin rashin mutunci iyaka abin da zai iya yi kenan yanzu akwai abin da kare zai iya yi da ya wuce wannan kuma shi kare ka taba shi baka taba shi ba yana zaman lafiya ne watula alaihim baka santa bane naba allazi na wa na fansalaka ha? fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-gawin walau shi'na larafa'nahu biha a akhlada da ilal ardi Wata wattaba'a hawahu fa matsaluhu fa ce ka matsalil kalbi in ta hamil alaihi yalhas in ma ka tanka mai ya hauka in gabar shi fa ya hauka shi a kowane lokaci cikin me yake yi hauka shi kare cikin wahala yake Allah ya kiyaye shi sa masu iya magana suke cewa wai naɗin sarauta za a yi aka ce za a ba shahu ya ce ɗan fashi ya taɓa sarki ne aka ce za a ba kare cewa ya ce da kuje da ni gobe kasuwa ku biyu kun gano wannan an taɓa sarki ihu a duniyan nan a duniyan nan ka yi kasan dabban da take kare bakin jini eh yanzu bai ce ma kowa komi ba yana zuwa zai ratsa nan wajen kara tsamanin zai kai bayan can yara ba ce ga shegen karen nan ba kuma za su bi da ko ba su bi shi ba su yara ce bakin jini kaman kare kuma jiya ba shi hana sace talatalin gidanku to bai da mutunci bai da darajar komi a society Allah madaukakin sarki ya ce make mu malai ce wa laysa huwa al-aql fil haqiqa amma hilmu ba shine hankali a haqiqa ba inna ma huwa min al-musabbab musabbibat al-aql yana daga cikin abin da yake sabbaba a gane cewa mutum yana da hankali qala ibn hibban fi rawda ibn hibban ya faɗi a cikin arrauba ya ce alhilmu ismun ya ala zammin ala zamin nafsi an alkhuruji inda da alaiha diddu ma tuhibbu kunga alhilmu kamar yadda ibn hibban ya faɗi shine linzamin zuciya wanda yake riƙe ta anil khuruji akan ta yunkuro inda wurudi alaiha diddu ma tahib a lokacin da aka yi mata sabanin abin da take so ila ma anhu to wannan linzamin sai ya hana ta daukan mataki bayyana damuwa da furta abin da zai zama da matsala ko aikata abin da ba daidai ba kuna gano wannan to wannan hilmu shi ke zama linzamin zuciya in ba ka da shi ka shiga matsala ma'ala ya ce wa huwa ya milo alal ma'arifati wa sabari wal anati wa sabbut. shi wannan hil yana ya kunshi al ma'arifa ka san waye kai ka san me kake tare da shi ka san waye mahalicinka da dokokin shi sannan ka san sakarkarin gari wa sabar sannan ya kunshi haƙuri ka yi haƙuri da halin da Allah ya sa ka ciki da matsayin da ka kai da kuma damuwan da sakar karu suke da shi a kanka wal'anatu da mai da al'amarinka zuwa ga Allah da dangana da ɗaukan komi ba komi ba wata sabbut da tabbatuwa da kuma neman tabbatar da duk abin da ka ji ko ka sani ko aka yi ma bayani shi to in kana da wannan kana da alhilmu kenan yana daga cikin abin da ke fassara takar karo cikin jama'a kana jin magana sai ka ce da kai yake yi baka da at-tasabbut kai ɗaya ne mutum a duniya ko kuma daga ran da aka zo maka da magana ai wani makiyinka din nan ya bace kaza kawai sai kai boosting kai ta surutu kai ta faɗin abubuwa jama'a kaga surutu ku ya daɗe na sha gaya muku kowa ya faɗe ta kowa ya yi ta ta daɗe ana yin ta sati biyu ita ma fa sai in manya ne sun sa baki a kanta amma in mashirmantan gari ne ko kwana biyu ne to bai kamata kana jin magana zuciyanka da zama kamar shekan tsuntsu ka kasa lissafi ka kasa a tasabbut ka tabbatar da gaskiya ne abin ko ƙarya ne ba a da wani ne makiyina ka ji wai an ba shi labari wai wani makiyin shi ne sai ka koma ka tambaye kanka wai kai me kake da shi a duniya kai da ka isa hakika mun gano nan. kai kana da wani abu ne waye kai me kake da shi kuma waye kai me yake tsoron ka zama sai ga kanka gaskiya tama ga ɗan adam su da dama yana da shirme da yawa tana waɗannan karatuka suna daidaita mutane kun gano wannan da kyau ku ka da tabbatar da abu in za ka tabbatar da abu ko yana daga cikin hanyar tabbatarwa da shari'a ta tsara idan aka ce wane ya ce ka tambaye shi wane daga gaske ka ce sau don kai sakarai ne daga an baka labari an ce ma kaza sai koma ka karar ba za a je ko ina baka tabbata makaryaci a zo taro ga jama'a da za zaka kunyata makiyinka maganar ta kasa maimaituwa so da kasan karya ne ka bayyana makaryaci ka tambaye shi wane da gaske kaza ya faru in yi ma karya alhali ya faru yawon yana jin tsoronka amma ya faru ce maka ya faru sai mai to an gano ne a ainihin da wani ne ya gaya man ai ba zai karya ba ya ya kenan kawai irin waɗannan abubuwa ya kamata dimme hankali ita ka tsantsan da su duk magana inda ta so kai bincike ba ka ba wallahi an tusibo qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin nadama ma sai ran da aka mutu tukuna nadama sai ran da aka hadu da Allah tukuna ai ta duniya tukuna mala yace walam yaqrin shay'un ila shay'in ahsana min afwin ila maqdara mala yace walam yaqtarin ko ba taba hada shay'un ila shay'in wani abu cikin wani abu ba ahfan mafi kyau min afuwin a game da yin afuwa ilal makadara akan iko da kake da shi ina da ikon da zan yi mawana kaza sai in mai afuwa ya san zan iya sai in ki to babu abin da yake ahasan kaman wannan amma yanzu misali ina da ikon in mare ka sai na mare ka to sai ne to ne next, ba ka gama marin ba sai mai amma yanzu ina da ikon marin kasan zan iya sai na baka to wannan zai kara man ado a wajen masoyana zai kara man ado a wajen makiyana za a ce nan fawa ne mai kaza jiya na bici mai komi ko bai mai komi ba amma yi mana kaza eh ku kore shi a wurin aiki sai ka kore shi sai wani ya ɗauke shi to sai me dama iyakan ikon ka kenan iyakan ikon kenan yawa kuna gane wautan wawaye ko dama iyaka abin da aka iya kenan dama baka da ikon da za ka kulla bakin shi in yi zo cin abinci ya ci in yi zo shan abin sha ya sha in yi zo rayuwa karye ya mutu yanzu cin da kai baka kaunan shi kaza dama iyakan abin da za ka iya kenan shi sa mafi kyau Allah madaukin sarki ya maka baiwan afuwa akan abin da kake da iko akan shi shi sa duk shugaban da bai da wannan ko sai ta kai ci a rayuwan shi musamman wannan shirman mulkin na demokradiyya duk ka gama tattaka mutane ka gama duk abin da za ka yi ka kasa masa afuwa don ka sami iko kun gane ana nan ka shekara hudu ko ka shekara takwas ka sauka kuma ka gansu ba abin da ya fi wannan abin haushi wane da kake ƙi kake ƙin zuriyar shi kake ƙin duk wani mai mu'amala da shi kuma kana nan za a gan shi yana rayuwa hankali kwanci wauta ke na malam kuma wannan ba abin da yake haifarwa irin rashin tarbiyya irin rashin ilimi irin rashin gogewa irin rashin sanin addini irin rashin mutunci irin rashin sanin kiman bil'adama duk wannan shi ke haifar da irin waɗannan abubuwa in kana da waɗannan ababen sun tattar da kai za ka zama mai afuwa da kau da kai ƙur'ani ce yi afu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyagatirallahu lakum a ni zan ci mutuncin wani ne don fayar sunni mai iko ne au shirme iko mai kake da shi iko mai kake da shi idan mulki kake da shi a najeriya najeriya kayan gidanku ne an gane kayan gidanku ne ko kayan iyayenka ne inda kayan gidanku ne mai ke sa mutane ke tsayawa takara suna neman abu wannan kaɗai ya nuna ba naka bane kai hankali kai hankali ne yasa mutane yau su gaza fahimtar shugaba Buhari tsaban hankali ne da yake da shi ana cewa ya takawa ne ya karyawa ne jama'a ba zai yi ba saboda mutum ne mai afuwa duk da yana da ikon ɗaukan ukuba Kisa ko ka ihi sai ka so shi wallahi sau da mai hali na gaskiya da amana irin shi da dattako baya irin wannan wautar sau da wauta ne ai har yanzu bai cire ma'aikatu ya sa wasu ba ba ka da hankali aikin da wane yake yana nan yana shi daidai e to a dan pdp ne dan pdp ba dan najeriya ba ba dan najeriya ba sai ka cire shi sai wani kamfani ya ɗauke shi ko ka cire shi ko ya kaba kamfanin shi to nasarar mai kai jama'a annabi kuna gane wannan duk abin da kake da iko a kan shi ko sai kai lissafi kafin ka sauka a kan shi in ba ka da lissafi ko za ka yi abin da za ka ji kunya ba je ko ina ba ko musamman ga afiya misali na je kasuwan tudun wada zan sai gero sai suka ce ba za su sayar man ba ba sai in je sabon gari ba in suka ce ba za su sai da man ba kuma za ku rike kafa na ne ba zan iya zuwa kasuwan giwa ba jama'a mun gane wannan da kyau ku sai in je in siyo zo da abuna kila ma inda zan je can in samu arhan da anan ba zan samu ba ku rike natsuwa ko kuna da ikon yin abu karkai ko a gidanka ne matanka ta yi ta maka tsiya ta ce wani ya haƙuri kana da ikonka gaggaura mata mari ka sake ta to ka ya haƙuri kyale ta wannan zai zama maka aziyan zai zama maka ahfan haka yaranka a wajen aiki daga ran da kana da yaro a ƙarƙashin ka yana ma aiki wani ta ya ɓata maka da zai ta na kore ka ni ne shugaba na kore ka daga ran da ka kore shi ya zama shugaba haka ne da aka yi kiran shi ko me yake zo nan ya zo a guje na ce maka sa amma yanzu ka kore zai ƙara ce maka sa sai dai ce maka akwaya jama'a mun gano wannan rashin kan gado ne da rashin gogewa da wayewa da rashin ilimin addini yake haifar masakar karu wannan abu kuma duk matsalan shi ko rashin tarbiyya ne na gaya maka rashin tarbiyya ne kisa in za ku natsu ku natsu duk daman da kuka samu a rayuwa ku karka take ka wulakanta mutum don wallahi za ga abin yana hannun wa hannun ga ko wani yana hannun wani haka zai zama yana nan kakkabi a hankali za a gani idan haka rayuwa take Allah ya kiyaye walil ulama fihi aqwalun ukhra dangane da kalman alhilmu kai malamai sun yi wasu maganganu da ba waɗannan ba wa kada haffa shar'u alaiha wa asla ala sahibihi haƙiƙa shari'a ta kwadaitar game da al'amarin ilimi kuma taye eh, al'amarin hakuri kuma taye bu masu masu haƙurin duk abin da aka yi ma kana da iko za ka ɗauki mataki ko ka yi haƙuri ka bari ka dangana kawai ka ce ba ku an gano wannan za a ce kai wawa ne ana ma abu ya kamata ka ɗauki mataki ka ce ba komi wa afdalu ma warada fi hadha qawlun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la ashjay abdul qais inna fika haslatai annabi ya ce ma al'ashja kana da wasu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhumullah Allah maɗaukin sarki na son su yuhibbuhumallahu Allah na kaunan waɗannan ɗabi'un naka alhilmu wal haƙuri da dangana haƙuri da dangana ɗabi'u ne guda biyu da Allah ke son su to duk wanda yake da waɗannan ɗabi'un shi kuma Allah yana mai yana san shi <coughs> amma kai ramar maciji ne Ala maka kai ta huci kai ta huci daga gama hucin da zai ne <coughs> hmm? daga ranar ka gasa kuri ka ce ba na ɗauki mataki kaza jama ka gara yi wannan na duniyan nan musamman a zamani irin wannan ba ka ci a barin ta mawa ne wadon huce abin da ke raina mun gano wannan ba ka wannan da abin da nake lissafawa ƙila ba maki wannan da take ci a barin ƙunta ta mashi ƙila kai shekara talatin a duniya tambaya a nan shekara talatin da suka wuce baya dama a dukiyanka da ƙarƙashin kulawanka yake rayuwa ba ne yake ba ku ya rayu kila ba maki shekara ɗaya ko biyu ko uku ne dama ta zuwa ninka to sai ka lissafa shekara 27 ya rayu ba ka bai da bukatan ka duka to yanzu ma in ka ce fa ba ka da bukatan shi ba zai rayu a abin da ma ba naka ba ko kila ma naka ne dai ba mu sani ba ana ni? kun gano wannan to ka sani fa zai faci gaba da rayuwar an gano wannan da kyau wannan abin zai sa yi mai zai ci da rayuwa da kai da baka shi da dama ya rayu a baya baka jama'ar annabu kuna gano wannan da kyau ko isa kada Allah ya baka wata dama wai ka amfani da dama kana ganin ni na kai wani matsayi da ba wanda ya isa shi ne matsayin da fasidi zani a baya suke a kan shi da yana gandun matsayin da za ka rike bai kai matsayin su dizana ba duk kudin da zai zo hannunka ya kai kudin da ke hannunta ne saka da mai hankali ya rika lissafi ka rika lissafi shi yasa malamai suka ce wannan haƙurin suka ce mashi al'akalu so duwanda za gan shi da wauta alamu ne ne mai na dabuwa hankali ni wallah akwai wasu tare da a garin nan gaba ɗaya aka ce me kake tsammanin zan sha kai psychiatric kuma cin da wasarai ne sai da kai su wajen malam niga ya ta dukan kafirai wallahi malam duk waɗancan mashirmantan nan don abin da suka yi ko bai kamata mai hankali ya yi ba wallahi al'azim bai kamata mai hankali ya yi ba ba ma mai ilimi ba fa mai hankali bai kamata ya yi ba ba zai shekara talatin ana tattara abu abuhu kai ka zo ƙasa da wata da ka watsa shi kuma ce kana da hankali ba a wannan ina inda ya san mai ake ce ma hankali to lalle waɗannan ya kamata a kai su ta a ce malanni ga ga jama'anka Allah madaukin sarki ya sa mu dace ila kun fahimta an gane to mu ci gaba warawa bin abin duniya filhilmi <clears throat> ibn abid duniya ya fitar a cikin alhilmu arraja bun bin abi salama ƙauluhu alhilmu arfa'u min al'akal shi hilmu sama yake da hankali ya ba hankali daraja mai hankali in bai da hilmu sai zama sakarai an gane iya ta fada da wanda bai kamata ya fada da shi ba an gane yanzu idan kana da hankali sai zama kai mai gida ne akwai mai maka share-share da mai maka gadi da direbanka sai ka zo kai dinga fada da waɗannan ka zo mahaukaci haka ne waɗannan da kana fitowa za su rugo a gudun sai ranka yadda an dashi lafiya zaka yi ba daidai ba kiran za ka yi ku zo nan barin ba ku labari a cikin magana jadi aka ba da labarin wani sarki da yake da wata jakadiya da yake ba ta ajiyar kuɗi kullum yana zuwa yana karɓar 'yan kuɗi kaɗan to cikin 'yan barga wani shi ma sai ya jiwe shiga irin na sarki da magana irin na sarki sai zo sai ya karɓa sarki ya gane rannan sai aka zo aka yi doka aka yi ƙa'ida ashe na ji hatta turare irin na sarki da tafiya aka yake yi da sarki ya zo ya ansa kuɗi ya tafi kafin sarki ya zo ya karɓa sai ya shiga irin na sarki sai zo sai ya karɓa sai ya karɓi ninkin alkawarin da aka yi ha sai da ce to kuma ya ka saba alƙawarin ce to ba kuɗi na bane ka san mabannata haka suke fa abin me abin ma ba zai bannan da suke yi ba kaga ko ba qur'ani ka iya banka iya magana jari za gane sakar kawo jama'an da ya kamata a kai su kulawan karkashin kulawan malam niga kun gano wannan to da sarki ya zo ta gaya mai madadin ya bara cewa ana mai ba daidai ba zai iya haifar da matsala a gidan sai da ke. ya gane a wanda yake mai wani abu in irin waɗannan sakarkarin ne marasa nunan hankali da alhilmu sai sun ɓara sun yi magana yasa lokacin muna yara ana karanta mana magana jari a makaranta in aka kai sai a kuma fitar mana da fikihun abin haka ne labari yake baka amma ana koya maka zaman duniya ne da sarkin ya zo sai ya zo ya samu yan bargan su goma sha biyu ne ko suna da tsukunta kululu ya ga ba fitillan da zai iya gane waye sai ya rika su ɗaya bayan ɗaya na taɓa ƙirjinsu domin duk wanda bai daɗe da zuwa ba yana nan zai kwanta gaban shi na faɗi eh yana cikin tsoro ashe ɗan bargan nan da ya je ma sarki cuwa-cuwa bai bacci ba yana kallon sarki zo ya tsaya gaban shi ga fata ga tsoron sarki abin zai karu zuciya ta ƙara ne bugawa sarki na sa hannu a ƙijin sai ji tana bugawa ya leƙa ya ga fuskan shi cikin duhu ne kuma ya ji in ya tada shi cikin jama'a ya fallafa ta ya haifar da sharri in da shi ɗaya yake mai cuwa-cuwa yan sai a gane ashe sarkin nan sha-sha-sha ne har ma za a iya mai kaza madadin ɗaya sai su zama nawa uku ko hudu ko biyar kaga one problem ya zama ten problems gano wannan wai kana shugaba har ka nuna cewa su wani matsalanka ne saboda kai sha-sha-sha ne duk hayaniyar da su fayo sai suke kata wajen buhari ya tanka mai za a kira taron gwamnoni yana kallo ya kasa zuwa in pdp ne ya kai sun makarfi pdp ne jama mun gano wannan da ke ku amma da baba ya mai da shi sakarai ka kara jin shi duk inda zai magana sai a ce wannan sakarar bai zan mu yake yi ba da ya kyale shi yanzu ba yara ne suka fito suna mai zanga-zanga cewa fito fa ya rataye kan shi fa kaga a gida da waje bai da mutunci to shine sarki sai ya dauko alkamashi sai ya dan mai hana sallah da ya tashi shi ma sai nemo alkamashi sai kalli duk waɗannan 'yan barga abokan aikin shi dai sai masa hana sallah daga shi babu hankali ne daga ran Allah ya waye wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan suka da ɗan surutan da sarki ya zo yana fitowa sai ya ga wani ce zo nan kaga dama ya ga an mai hana sallah ko sai ya zo zo nan zai shiga cikin gida ya hukunta shi daga shi sai shi amma irin waɗannan sakarkarin da girma ya same su ba su cancance shi ba su Allah Allah suke su tara mutane su ma mutane kirki cin mutunci kaga ba su da alkur'ani ba su da hadisi ba su iya magana jari ba yana waigawa sai ga ah, wannan ba da shi wannan ba da shi wannan ba da shi sai ce je ka sai ce wanda yi abin ya san na sani za mu haɗu sai juya tafiyan shi ku yi karanta magana jari karatun da ke kaga yanzu wannan karatun sanin duniya ne in baka san shi ba ko to za a waye gari ba za ka iya rayuwa da jama'a ba yanzu kalli yanda shi yanzu wancan dan bargan zai ƙara koma ba zai koma ba ya san an gane shi to so kake ka tozo ta wani bannan ya ci gaba ko ko ka la bannan shi ya san ka sani kuma har gobe wannan dan bargan yana nan yana ɗarɗar dar are shi sarki ya gane shi amma ya bar shi ne kawai ma mutane ba ku iya ƙur'ani ba duniya ta shaida ba ku iya hadisi ba kuma rayuwar duniya ba ku iya ba sau da wauta Allah ya to shi ne sai mala yake cewa alhilmu arfa'u min al'akali li'anna Allah ta'ala tusamma bihi sau ana kiran Allah da alhalimu amma ba a kiran Allah da me al'akan an mu'awiya bin qurra qala la yablughu ar-rajul mablagar ar-ra'i hatta yaglibu hilmuhu jahaluhu mutum bai kai matsayin da za a kira shi da sahibin ra'ayi shi shi in ba ra'ayin shi aka bu ba ba daidai ba ne wannan fa matsayi ne fa ya gada gusan wannan daraja ce matsayi ne ka zama zura'ayin wanda an san abin da ka kafe a kan shi daidai ne amma ba za a iya karo da wannan abin ba saboda kana da dalilai da hujjoji da ya gagara kowa to ba ka kai matsayin da za a ce maka sahibin ra'ayin hatta ya glibu hilmuhu jahaluhu har sai haƙurinka da dangananka da yafiyanka ya rinjayi wautanka an gano wannan amma ga huke yake yana fada da dan yayi an gano wannan da kyau ko sahibu wauta kenan an gano to ni wanda nake sama da shi duk shekarun shi zan yi fada da shi ne ban sa dan yayi har ka ji yaro karame na cewa na makiyin mu ne bai san mu wannan fa ya riga ta rubuta kokon zuciyar shi kenan har abada ita kuma duniyar na haka take kana sama ne yana ƙasa ko to juyawa take ya koma sama ka dawo ina ƙasa haka take ai ba rubutawa aka yi wurin Allah cewa su wane da kake ƙi ba za su taɓa samun wani daraja da matsayi a wurin Allah Allah ya kyauta yanzu wautan da ta kumbin a tsari waye ya riƙa yi lokacin kafin zaɓen nan kun tana mujahid ka ƙarji maganin shi bai taɓa tsammanin abin da ya faru zai faru ba bai taɓa tsammani ba amma yau ya koma kundin tarihi Allah shi kyauta wasabaruhu kuma dole haƙurin shi sai yarin jaye sha'awatuhu sha'awar zuciyar shi wala yablugu zalika illa bi quwwatil hilmi mutum ba zai taɓa samun wannan ba sai da ƙarfin haƙuri wa qala rajabun haiwa ma a hafanul islam wa yazayyinuhu al-iman yace kai ba abin da ya kai musulunci kyau musamman musuluncin da aka yi makwalliya da imani wa ma a hafanul iman babu abin da ya kai imani kyau wa yazayyinuhu taqwa wanda aka yi mai ado da takawa wa ma ahsanu takawa babu takawa mafi kyau wai zayyinu hilmu wanda haƙuri ya mamaye shi wa ma ahsanu hilm wa ma a wai zayyinu ilm ilimi ya lullube wannan takawa din wa ma ahsanu ilm babu mafi kyawun ilimi wai zayyinu hilmu wanda haƙuri da dangana da yafiya da kau da kai kuma yi lullube shi ke nan wane ne a can sama alhilmu in ba ka da shi ko ka shiga matsala kuma sai ka ji kunya a duniyan nan komin daren daɗewa jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum